بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yau Allah ya kawo mu alhamis ta ta goma sha uku daidai Eh, laraba ta goma sha uku daidai ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a inda muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana aƙidun wato shi'a al'imamiya al'ifnai ashariya wato aƙidun shi annan nan wa masu bin limamai goma sha biyu da muke karantawa a wannan waje mai albarka a makon da ya wuce in ba a manta ba muna ƙarƙashin tambaya ta arba'in ce wanda take ce hal su bi ahadin ghairullah shin ana neman gudunmawan agaji da wani daban wanda ba Allah ba fi itiqadi shuyukh shi'ati wato a mahangan aƙidun shi'a suka ce e la yugafu la yustadafu bi ahadin ba a neman gudunmawan wani sai dai da limaman su goma sha biyu din nan su eh, wato sune ne masu tseratarwa daga wuta sune kuma wanda ake neman su ga dukkan wani abu na tada hankali na tsoratarwa su za ta kira ta ƙarƙashin wannan sun kawo hujjoji a inda malan a yau za mu tashi kan kan tuka da warwara da suka yi tuka da warwaran ba za a fahimce shi ba sai mun karanta mun maimaita abinda yake ƙarƙashin wannan tambaya. domin sun ce ba a neman guduma da kowa sai da limamansu yawa kuma suka faɗi aikin da kowa yake yi in ka kira shi iftarau sun ƙirƙiri ƙarya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzonmu muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ƙirƙiri ƙarya suka danganta wai cewa annabi ya ce wa hashahu kuma aka tau annabi bai faɗa ba aka tau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganan ba sai yace wai in ji su wa amma abul hasan akhi kun ga shi abul hasan sayyidina ali akhi dan uwana din nan fa innahu yantaqimu laka min mimman zalamaka duk wanda ya zalunce ka ka nemi gudunmawa da sayidina ali ka kira sunan shi da gaggawa Allah maɗaukacin sarki zai rama maka zai kama maka wannan azzalimin da ya zalunce ka a take ya rama maka shi matsayi shi kenan in akwai wanda ya zalunce ka ka kira shi ka kira sunan sayidina ali kawai to yanzu cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba za ka ga yadda Allah zai rama maka abin da azzalimin nan ya maka mun gane wa amma Ali ibn al-Husaini shi kuma jikan sayidina alim shine aliyu dan husain shi kuma falin najati min as ne. in kana son ka kukuta daga zalunci ko daga cutarwan sarakuna wa nafafi shayatini ko wato da irin a tofe-tofe na shaidan da yake mutum a zuciya shaidan ya raya maka mugun abu to da ji irin wannan ko da sarakuna sun sa ka a gaba za su zalunce ka ko gwamnoni suka sa ka a gaba za su kwace maka wani floti ko wani fili ko wani hakkinka to shi aikin shi kawai yana dilin da zaluncin sarakuna da shugabanni da kuma irin abun da shaidan yake sanya wa mutum na mugun abu ya raya masa a zuciya in ka ji wannan kawai to ka ce ya aliyu bin hussein yanzu kawai za ka da Allah zai wa gwamna ko shugaban ƙasa ko wani saraki da yake so ya cuce ka shi kuma kawai mission ɗin shi kenan irin ta ɓangaren da ya ƙware kenan na wajen kawo agajin gaggawa wa amma musa binu ja'afar shi kuma musa ɗan ja'afar shi ne limaminsu na bakwai ko shi ne ake kira alkazim shi kuma ɓangaren shi faltamis bihil afiyata min azza wa jalla in kana so ka samu lafiya tsakaninka da Allah ka samu afuwa tsakaninka da Allah bi ma'ana ka fusata Allah ka dabka wani sabo wanda Allah yana fushi da kai kana so ka samu lafiya reconciliation misali tsakaninka da Allah to ka kira shi kawai ka ce ya musa binu ja'afar kawai to shi kuma ta ɓangaren da zai kawo maka wato gudunmawa na gaggawa kenan sai ka samu a tace kai sai ka samu lafiya tsakaninka da Allah kai da Allah ji ka kira shi shi kenan. kun sulhu da Allah ina fata an gane wa amma Aliyu ibn Musa amma Aliyu dan Musa shi kuma shine limami na takwa shine ake kira abul Hassan arriba wanda suke kiran shi arriba ina fata an gane ko shi kuma fatlib minhu salamata wato idan kana son ka samu aminci filbarari a doron ƙasa duk wani saƙon da ka shiga inda doron ƙasa ne wal bihar da duk wani hatsari na teku in kana kan teku tafiya ta kama ka kan teku jirgin ruwa ne ina kaga irin kawai igiyar ruwan nan kawai teku yana abin da yana jujjuya abin nan to shi kuma samun zaman lafiya a doron ƙasa kowane saƙo na doron ƙasa da kuma kan teku kowane saƙo na kan teku shi kuma shi za ka kira in kaga wani hatsari yanzu kai he kaga lafiya kawai duk wani abin da kake tsoron shi kawai sai ya kawu kawai ina fata an gane ko sai ka ce ya aliyu bin musa arriba kawai za ka da gudunmawa ta gaggawa wa amma muhammad bin ali shine limamin su na tara da ake kira abu ja'far al-jawad sun mai sun rada masa suna aljawad to shi kuma fa fastanzil bihi rizqa min Allah in kana son arziki ya kubbugo maka daga Allah kawai kaga arziki kawai yana tunkudowa yana hankado juna kawai ya taso maka musamman a irin yanayin da muke yanzu na dan haka ana cikin dimi-dimi haka insha Allah kafin 2016 da izinin Allah don na ga alama waɗansu trillions za su sauko da izinin Allah ina fata an gane ko to shi kuma kawai in ka shiga kwana na talauci in talauci ya kama ka ya sanya ka a wata kwana a wani sako can ka kira shi kawai yanzu agajin gaggawa zai zo maka kawai kaga kawai arziki yana hankadowa daga Allah yana zuwa maka kawai ina fata an gane wa za ka kira muhammad binu ali shine alhaji kenan limamin su na goma ya alhaji ya allah haji haji ka ka hada dai da sunan shi kawai allah yana ji kawai sai tun kudin arziki kowa da nashi mission din abinda yake kawo agajin gaggawan ke ina fata an gane ko wa amma alhassan bin ali shine limamin su na goma sha ɗaya wanda ake kira al'akari wanda suka laƙaba masa da suna al'akari shi kuma fa falil lahirati falil akhirati shi kuma aikinsa a lahira zai maka shi yawa kawai aka je lahira ka gaya al'amura ba su maka ba wajen ɓangaren siraɗi ne ko ɓangaren mizani ne ko kaga alaman da ya jahannama jahannama fa sanan za a karkata to kai ka kira shi shi kuma a lahira ne zai zo kawai ya mata duk abin da kake so ina fata an gane ko yawwa wa amma sahibu zaman shi kuma ma'abucin zamanin gaba ɗaya wane ne mahadi wanda har yanzu fa bai kullo ba to shine mawai sahibu zaman na zamani maka faɗa shi kuma fa'iza balaga ka saifu zabha yayin da takobi ya hau wuyanka za a kashe ka har kawai an sa takobi kawai an kama ka har an yi sai an sa wuka za a yanka ko an sa takobi za a tille to kai fasta in bihi kawai a take kawai ka ce ya mahadi kaga abun mamaki wataƙila wuyan kan sai ya zama to kaman dutse sai wukan ta kasa yankawa ina fata an gane ko na ga wani an bashi maganin bindiga ina karanta network din abu ne ne ina jin kanshi ya gwada eh ok shi ne mai bayarwa to kada hei customer su san inda suka yi kenan ina fata an gane ko yawa customer su san inda suka yi kenan to sai ya gwada bindiga a kan shi kawai sai ta ɗauke shi ga shi nan flat ga bindiga shi sai irin dogon daro ta farautar nan a shi na a kunce to ko zai gwada ma mai abin nan to ko za ka je ka karɓa dai ka ce a gwada kan bishiya can ta daya to ta Allah wani ya rufe asiri Allah kare mu da makamantan ina je ina haya islam da ina yawan cin ruwa na yatsun nan akwai wani mutum da yake bani magani kullum ina sawa kullum ina sa sai ya bushe to ranan da na je zan karɓa sai na ga shi ma yatsun shin gaba ɗaya na kafan kawai ma malam ya ɗuɗɗura kawai sun yi ruwa ruwa na kawai na ce na zo gaishe shi na yutun ina ba na koma kawai shi na zo karɓa amma da na ga shi ma ya haka ya ɗora su a kan ya ɗuɗɗura ma wai sun yi ruwa ma malam a gaisa kai wanki na fata an gani hakan yawa kaga mai ba da magani ya har da kansa ya sa wannan kiko ya ce sai an sa wuka fa za a yanka ka kira shi ai gara kawai kar ma mai wukan ya ganka ai ai shi ne full protection ko ba haka ba yawwa hmm. kun ji aikin kowa ko to shi ya sa suka ce ba a neman istigasa ba a neman taimakon gudunmawa daga wani makhaluki sai waɗannan limamansu kuma sun gaya maka amfanin da kowa zai maka wato field of specialization na kowa ɓangaren da kowa ya ƙware ina fata an gane ko bari ma ka ji hujja wa ƙala hujjatu islamihi akwai ni hujjatul islam nasu can wanda ake kira mahmud al-khurasani yace idza aratta istighafata bil imamil Mahadi, idan kana so ka samu taimakon gaggawa daga imam mahadi wato limamin su na goma sha biyu wanda yake har yanzu a ɓoyen nan bai fito ba to taftubu ma sanadkuruhu fi waraqatin yace akwai abin da zai dictating maka yanzu sai ka rubuta shi a fallen takarda a paper wa tatrahuha ala qabrin min quburil a'immatil ma'sumin alaihimus salam idan ka rubuta waɗannan abubuwan da za su faɗa maka ɗin ka rubuta buƙatunka ka haɗa da abun da za su faɗa maka ɗin wannan laƙanin ka rubuta sai ka ɗauki takardar sai ka je ka samu duk kabarin ɗaya daga cikin limaman su nan goma sha ɗaya tun da na sha biyun da bai fito ba ko to duk sha ɗaya ɗin nan wanda ka je ka ɗau takardan ka jefa a kan kabarin shi to turu wannan ɗin takardan za ta riski wancan limamin mahadi tun da shi a ɓoye yake ba san inda yake ba ina fata an gane ko limaman su nan ma'asumai wanda ba sa saɓo ko zunubi au ko kuma fashuddaha wa ka ɗaure wannan wasiƙar da ka rubuta ɗin ha ka buga mata tam au ko kuma wa'ajin qinan nazifan ka samo laka tsaftatacce irin yunkun nan wanda ake tukwane da shi mai kyau a irin na la'arafi din nan to idan ka same shi ka mulmula ka mulmula shi ka mulmula shi sai ka dan rarike kofa ka rarike he ka soka takaddan a cikin wannan lakan sai ka toshe ka toshe gaba daya lakan ta ta rufe wannan takardar waja'alhu fihi shine ka sanya takardar a cikin lakan wa taraha fi nahari ka je ka samu rafin ka bala nan yawwa in kana a kenan ai ga rafi kusa tunda an ce rafi ne ko ba haka ba yawa ko ka samu rafi da yake kusa da kai kawai sai ka jefa haka au bi irin amiqatin ko rijiya amma mai zurfin gaske rijiya mai zurfin gaske sai ka jefa haka au ghadiri ma'in ko ni dan tafki na ruwa ghadiru ma'in tafkin ruwa haka to fa innaha tasilu ila maulana wasiƙar ta za ta riski wannan majibincin al'amarin nasu sahibul amri ma'abocin dukkan al'amura alaihi salam to tana riskan shi kuwa wa huwa ya tawalla qada a hajatika bi nafsihi zai jibinci zai tashi ya yi sabisin naka da kanshi zai taso zai ci biyan bukatunka da kanshi zai taso ba wani zai ce ya yi ba ina fata an gane ko to kaga idan aka samu mutum arba'in a najeriya suka yi arba'in a a nijar arba'in a lokacin duka suka jefa a lokacin to allah ne ya san yadda zai eh, na najeriya zai fara zuwa wa a Najeriya ma misali 40 din akwai uku a Lagos akwai waɗansu a Maiduguri akwai abinna a Sokoto akwai waɗansu a Katsina akwai waɗansu a Niger akwai waɗansu a Adamawa akwai waɗansu a Binna cikin 40 din ma ba a san wa zai fara zuwa ba tukuna ina fata an gane tun da Najeriya akwai 40 akwai waɗansu a Niger akwai waɗansu a Kamaru akwai waɗansu a Burkina Faso akwai waɗansu a America akwai waɗansu a Rasa tunda ko ina ne in dai aka jefa ai bukata tana zuwa iri ɗaya a lokaci ɗaya kuma a yi roƙo iri ɗaya ko to Allah ne ya sanya zai rarrabu ya biya ma kowa in ya zo Najeriya garza ya je biya na mai duguri test kafin ya koma Lagos ko tunda da ta ruwa ya fito ya fara ta Lagos kafin ya je nan ya gudu ya garza ya ce ina jin a rana ɗaya zai zaga duk wanda suke har Amerika har allahu a'alam kuma a wani a jirgi zai hau ko ni irin gudu zai yabi iska ko ya ne allahu a'alam na eh to ai shi yasa in ka tura letan tarafi za ta je inda yake ai yana nan da ransa bai bayyana bane a ganshi amma yana sauraro ai ba shi bane yayi confirming littafin kati ka manta littafin kafi ɗinsu na aishi ya karanta yace wannan ya yi kafin lishi'atina hada kafin lishi'atina ko wannan ya ishi ya mu daga na aka samun usulul kafi to ina fata an gane to shi yasa duk wanda za kira ma ba wai limaman shi'a ba duk wani wai wani shehi da za ka je kabarinsa ko wani abu zai same ka ka kira wani shehi ka kira shi yana senegal ka kira shi ya shehu abdulkadir ya shehu tijjani ya shehu usman bin fodiyo ya shehu wani ya shehu wani da makamantansu gaya mun kai hatsari a nan ya same ka a kaduna nan a titi amma ka kira wanda yake senegal don girma, allah ka damu wani irin fawa ka bashi da har zai zo nan nan fa mota ka ta gangara daga nan kasu din nan gariya ne kai ta gangara kawai san karkin nan rafi ne mota ta yi nan kawai rafi ba burki ba komai kan makalalu ba ya kulle sannan central log ne shi ma ka ko duk a kulle to amma ga inda abu zai faru da kai nan nan ka kira wanda yake senegal gaya mun wani irin fawa ka bashi in dai dan adam ne in dai dan adam ne to ni ina jin Allah na tuba in motar nan ta gangaro haka sai nan ko wanda yake nan wajen naman nan nan tsallakin nan ka kira shi ina jin ba zai riski motar nan ba yana dabda kai a kaduna make to san da ka kira din fa ya mutu kuma duk mu iya tuna irin wannan a take ya fito daga kabarin ne ya sa kaya ya yanki tiket ya zo ko ya bi iska ko ya hau mota ko ya yi yaya Allahu a'lam amma shi ka kira kuma a matsayin shi na ɗan adam din nan mota ne fa ta tinkari abin nan in ya zo ya tsaya gabanta haka ne ta zo kan ya haka ya irin su ba fawa inan na ƙarya da muke gani a ciki ya tsaya ko ya rike ta haka ko ya ake so ya yi Allahu a'ala mu dai na abinda za mu in ta gangaro dai za mu samu manyan duwatsu mai ta jefawa mu na kauce mu wata ila su mata waye ce ki da abinda za mu iya yi kenan in ta tsallake su muna inna lillahi inna lillahi kawai abinda za mu iya yi kenan to mu bar ma wannan in ka kira shehu usman bin fodiyo tun yaushe ya rasu abu ya faru a kabala nan nan rafi yanzu cikin minti biyu za ka halaka ka kira wanda yake sokoto to gaya mu gaya mu sannan irin wannan hatsari kuma ya faru ga wani a kano ga wani a sokoto duk disenta kowa ya kira shi ya fara zuwa na wanne a cikin minti biyu tun hatsarin bai faru ba ya tsaye da wanke tsaye da wanke gudu ya zo ya gudu ya je can wani irin fawa ka bashi in dai kaga yayi wannan to ka tabbata ba dan adam bane in kuma ba dan adam bane to ka tabbata ba Allah bane don ƙaryanka to in ma ya zama to ni shaydani ne ko aljini to waliyin ka shaydani ne dama Allah ce inna awliya'uhumu shaytan to so mu ɗauka yadda kake takama da shi haka wani ya kira shi shi ma akan wani abu a jisan wannan lokacin a kakan shi can to ba mai wannan ƙarfin sai Allah da innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu to shine mai wannan ba wanda yake da nan sai Allah idan ya so abu zai ce kasance kasance shi zai bada umurni domin shi ya halicci motar shi ya san da ita shi ya kaddara abu ko ba haka ba Allah sun san zaka jarrabe ka da abu hatsari ya doso ka kawai don jaraba ya ga shi za ka kira ne ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani za ka kira ya gani in wani ka kira kawai Allah ya janye haka ya barka da mutumin kawai ka ji wani irin abin nan in kuma ka kira Allah din ka yadda da shi sai ya tare ka to duk irin wannan za ka ga Ƙwaƙwalwanka kafin ta yadda da shi sai ka ji ta yi tracking kawai ba za ta ma karɓi irin waɗannan abubuwan ba amma sai ka ga wani ya karɓa kawai yana ah, Allah akbar ka ji bayan Allah na gani haka za ka tara Allah fa ya mana hankalin nan don mu yi tunani ne ya mana hankalin nan don mu yi tunani dan adam kawai aka ba shi hankali na tunani ya masa ni'ima kuma ran da kaga hankalin nan bai amfane ka ba fa ya gurbata to Allah ya rabu da kai to saboda ka duk abin da zai zo mutum ya rika aunawa ya rika aunawa ka ba mutum fawa da annabi Muhammad ba a ba shi irin wannan ba bayan annaba nan duk duniya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai sayyidina Abubakar ba a ba shi irin wannan matsayin ba duk duniya bayan Abubakar a wannan lokaci ba wanda ya kai Umar ba a bashi wannan fawon ba sai su Usman sai su sayyidina Ali radiyallahu anhu sai manya-manyan sahabai ba a ba su wannan ba amma ka ɗauko wani can ka ba shi wani irin ƙarfi ma mala duk irin wannan bata duk irin wannan bata ina fata an gane ko ta tanakus to a karkashin wannan ne malam ya kawo darasin mu na yau ko yake ga tanaqud contradiction contradiction nan suka ce ba a neman taimakon kowa sai gawa shehunan su limaman su goma sha biyu sannan kuma ya annabi sallallahu alaihi shi yake wa dan uwana sayyidina ali ga yanda yake to shine rawat kutubuhu da contradiction din akwai littattafan su su yan shi'an da suka ruwaito da aka samu cewa annal imama ja'far sadik sadiq wato nan limamin su ja'far as-sadiq limamin su na shida daga cikin addu'o'in da yake yawaita yi kana min du'a shine Allahumma ya ubangiji na inni asbahatu gani nan nawaye gari yau lafiya la amliku li nafsi darran wala naf'an ya Allah yau ba zan iya mallaka ba na mallaka wa kaina wani abin da zai amfane ni wala barran ban mallaka ma kaina wani abin cuta wala hayatan ban mallaka wa kaina rayuwa wala mautan ko mutuwa wala nushuran ko tashi ban mallaka wa kaina wannan قد lamakra'i. ya Allah mutuwa ta ta kusa wata kana mabji'i wajen kwanciyana wato istakana wato ya kai mun matuka wa zahara burri ciutata ta bayyana sa'ila bai da lafiya wankata a uzuri duk wani uzuri na ya yanke ya Allah wadarastul amalu ya Allah illa minka na na sanya tsammani na ban sanya tsammani na ga kowa ba hofti na ga kowa ba illa minka sai daga gare ka ya Allah kai ne kawai wanda nike sa tsammani a gare ka wan qata raja'u duk wani wato hof menene zan ce kira shi da Hausa duk wani tsammani na ya yanke illa min ka kai ta gare ka ne kawai Allah kai ne komai na kai ne gata na wannan don Allah wanda suke cewa shi ne za ka kira maka shi wa ya kira a nan wa ya nuna ba mai maka ya kira ya kira sayidina ali ya kira aliyu bin hassan ya kira musa ja'far ya kira aliyu bin musa ya kira muhammadu binu ali ya kira alhassan binu ali ya kira mahadi wa ya kira tsantsa kuma wa yake ba mai maka sai Allah ne kawai ɓangaren ka duba wannan addu'ar da yake a rayuwansa wanda suka ce shi ne limamin su din nan na shida ka duba manhajud da'awat wato hanya ta yin addu'o'i tsarin yin addu'o'i ka duba shafi na ɗari da tamanin da biyar zakara ma na tsaruhu min adiyyati maulana sadiq yake zikru wato ya zo a ƙarƙashin inda aka rubuta irin falalan addu'o'in da limamin su yake yi an kawo shi a littafin ne don ka ji ka riƙa koyi da su Mawallafi wannan littafin waye aliyu bin musa ibnu tawus wanda ya mutu a shekara ta ɗari shida sannan ka duba littafin su biharul anwar shafi na nawa na abin eh, eh, da uku babul adiyati babin addu'o'i wal azkari da yin azkar inda sabahi wal mata safe da yamma wannan addu'a na wannan tana nuna mana tsantsan addu'an nan tana nuna mana bai da wani in ba Allah ba ba mai warware masa in ba Allah ba dukkan tsammanin shi da sa ran shi ya yanke ga kowa ga bari kowa sai ga Allah kawai ba shi ya faɗa ba to kaga to shi kuma wannan ayi menene da shi a ce ba tuka da warwara bane tuka da warwara wa sadaqa Allahu al-qa'il malan yace mawallafi littafin yace Allah ya yi gaskiya wanda yace wa man adallu babu wanda yafi wato bata irin mutumin da mimman yad'u min dunillah irin mutumin da yake kiran wani Allah idan bala'i ya shafe shi wanda wannan da yake kira din nan man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai taba jin amsawarsa har zuwa ga ranar tashin kiyama ka zauna ne daga yanzu ina har ranar tashin ka kana ce ya ali ya ali ya ali ya muhammad bin ali ya ja'far sadiq ya kaza har abada ba za ka ji dai ya ce na'am ba to Allah ce ba bataccin mutum irin wanda zai zo ya ta kiran wanda bai taba amsa masa ba sannan ma wahum an du'a'ihim ghafilun su ma waɗanda kake kira ɗin ma ba su ma san ma kana kiransu ba don ya mutu don ya mutu inda za a tada Ja'far Sadiq ko a tada Sayyidina Ali ko a tada Hussein ko a tada eh, Abunna Hassan ko a tada Muhammad bin Hussein yau ku haɗu a lahira ka ce shi kai ka kira a kawo su dai a lahira cikin mutane a ce nuna nuna Ja'far Sadiq cikin waɗannan a kala rawa a zube su a fili a ce nuna ja'afar sadiq nuna muhammad bin ali nuna hassan bin ali ka nuna shi dai baka san shi ba yawwa a zo lahira a ce to fa zo ga wannan waɗannan su kai su kai ta roƙo su kai ta kira idan wata musiba ta same su kai ka taɓa gani na a ce a har ga Allah ka san kiyama ranar faɗan gaskiya har ga Allah za ka ce ban ganka ba wajen faɗan gaskiya ne aiki mun taɓa zamani ɗaya a'a nawa aka haife ka 1970 1970 e, to ni kuma na mutu tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu bayan hijiyar manzon Allah lokacin da mutu ka gani ka taba zuwa ma inda ma yake kasan da yake a'a inda kabari yake ka taba zuwa a'a ta ya za a yi ka kira mutum daga nan baiji ka je kabari ka tsaya ka kwana kiran wanda yake ciki zai amsa ka je kabarin ka bala nan ka kwana kira ba za ka je ya amsa ma bala sana a akwai distance yana wani kasa kai kana wani kasa wai ka kira shi ya mutu fa amma da yake shaitan ya zo ya ba su wani irin fawa wani irin karfi sai ya raya maka shi wani different nature ne kan haka za ka ta ba ka ganin ɗan adam ya fi tsoron mutum idan aka ce ya mutu a kan yanzu idan aka ce shiga ɗakin nan ka kwana ga wannan yana bacci shiga in kai ko ne ba za ka shiga ba to da za a ce ka zo ba ko da zai a ce to shiga ga wani gawa ga wani ɗakin gawa can gobe za a mai jana'iza shiga ku kwana tare ya ka yadda me yasa kake tsoron shi a lokacin da ya mutu amma a lokacin da yake rayen lokacin da zai iya matsaɗin ba ka tsoro me ya sa tunanin mutum yana nuna masa in fa ya mutun nan wani abu yake koma daban shine tunanin me yasa kake tsoro to yanzu wani da za a ba shi kyautan takalma a ce ga takalma wane ya ce in ka maka gashi zai karba ya yana murna idan aka ka takalma aka ce gashi na wani mamaci ne Allah ji kanshi muka ga ba ba wanda zai sa muka kare ta haba ina haba ya mutu mai su ya mutu haba ya ya kaka ba wani can wallahi wani kare biyo ni wani daddare ka duba to wani irin kwakwalwar ɗan adam wai ya fi yadda mutum zai iya cutar da shi in ya mutu amma in yana da rai daga da haba waye shi ku biyo ni billahi da shi waye shi waye ita a ce akwai barayi a hanyar nan ku kyale shi ku biyo ni kaga wani jarumi ya kai ta daji amma idan aka ce wata gawa ce a can eh, ko kai ne aka kira ka kai magana wanka za ka ga uh, uh, mu uku ko wani daya kana neman sabota ko da wai za ta damke ka akwai dai mutum biyu haka ne to dan adam ya yi imani a raye fa bai da kuɗi bai da kuɗi amma ya yadda in ya mutu ka roƙe shi zai baka ma miliyoyi ka duba tunanin ɗan adam ka duba ka yi imani ka yadda a lokacin da yake raye ƙaryan shi da kai za ka dake shi amma yanzu da ya zamo gawa kana ganin komai zai iya maka ya fi ƙarfinka haka ɗan adam yake Ta yi imani lokacin da yake raye ba za ka kira shi ya taimaka maka ba zai iya ba amma wai yanzu sai shaidan ya nuna maka tun da ya mutu zai iya taimaka ma ta maka sama da lokacin da yake raye mutum ka yadda fa lokacin da yake da rai malami ne eh, tsantseni riga ɗaya ne a rayuwarsa da keke yake lallaba wani sa'i ba keke eh, bai da komai wani sa'i ma haka ake haƙuri wani sa'i sai a ɗan fidda ɗan zaka a ci a kaiwa aka rama kalla gidan shi kasan san yadda ya rayu to amma wai in ya mutu aka ce ai na kirki ne bawan Allah ne waliyin Allah to nan ne shekan zai nuna maka yanzu in ka je kabari shi ka roƙe shi ka samu miliyan ɗari ma zai baka amma ka yadda a rayuwar shi bai taɓa ma mallakan dubu ɗari ba bai taɓa ma mallakan keke ba to amma kai jip yanzu za ka je ka roƙe shi a kabari don ka samu jip har ya mutu gidan laka ne da shi kofan ma a sabari ake sawa ma ba ma kyaure ya tunkuke to amma yanzu ka yi imani in ka je ya ka roƙe shi gida na biliyon na gate na menene zai baka ka duba mentality irin na mutane shi sa kullu Allah ya ce afala ta aqilu ba ku da hankali ne afala ta zakkarun ba ku tunani ne afala ta tafakkarun ta ina kuke ajiye hankalinku to haka ɗan adam yake haka ɗan adam yake yanzu in yana da rai a zariya hatsari ya same ka ba za ka kira shi ba amma ka yi imani in ya mutu in ka kira shi a guji zai ka duba mutane sai Allah yake cewa man lam yaj'alil lahu lahu nuran fama lahu min nur wa man yudlilil lahu fala hadiya lahu wa man yudlilil lahu falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda Allah ya batar ba za ka taɓa samun masa mai shiryar da shi ba ba za ka taɓa sa masa masani masoyin da zai shiryar da shi ba wanda Allah bai sanya masa haske na imani na tunani bai da haske ne har abada haka ne shan dan adam yake ne shan dan adam yake to Allah ubangiji ya rufa asiri zai zama mu wani fatalwa zai zama to mun gwaigwai zai zama min menene eh? duk duniyar na shi mamace ya rasa wanda zai bi sai kai tana tsoro wai kan kawai zai bi ya san bai san adres din gidanka ba fa amma idan aka ce ga ce kana tsoro ka taba wani wai kar ya biyo ni taba sanin ka haka za samu dan adam Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce waɗannan mutanen da kuke kira ba sa amsawa ba su ma san suna kuna kiran su in ma ba Allah ya ce to wa'iza ku shiran nasu randa da aka tada mutane a gobe kiyama kalu Allahu akbar Wai za ku shirin nasu idan aka ta da su waɗannan da kake kira ɗin gobe kiyama sai ma aka tada kai aka haɗu a filin kiyama idan aka ce musu to ku su wane fa ba an ku mutu fa waɗannan duk ku suke kira to kanu lahum a ada'an ranar sai sun bayyana maka kiyayyarsu a gare ka haɓa ba kai ma ai hauka kai ka kake ni na ce ka kira ka taɓa gani na mun taɓa haɗuwa to ni a rayuwa ta har na mutu Allah nake kira ya zamanto ka kawai ta ya za a yi ka mai ni Allah ta ya za a yi ka mai da ni kaza ka bar Allah ka kira ni sai ya nuna maka tsantsan kiyayyarsa a gare ka wa kanu bi ibadatihim kafirin wannan ibadar da kai na kiransu din domin ibada addu'a ibada ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a'u huwa al-ibada addu'a'u mukhul ibada haka za ka gani domin addu'a ibada ce faman sarrafa hali ghairi Allah faqad ashraka wanda ya karkatar da addu'a ya bar Allah ya koma yana roƙoni ya zama to baƙin mushrik kakan a mushrikan ma akwai kala kala ko to shi baƙin ne khalidan muhalladan finna wanda yake dawwama dawwama a cikin wuta babu ranar fita sai su ce wani eh ni na kafurce wa abin da ka yi a rayuwanka ta duniya na ɓata lokaci wai ni kake kira na kafurce maka ba ni ba kai kun sa a lokacin sai an kaɗu wanda kake kiran nan kowa za a ajiye su a ce to a ce wanda suka kira Allah zalla su nan irin mu kenan da izinin Allah sai mu yi haka zuwa wata bishiya ga ta canza 'ya'ya insha Allah sai a ce to wanda suka kira shehi ni su yi nan sai ga an yi haka wanda suka kira shehi ni su yi nan sai su yi nan duk wanda ya kira wani Allah ba Allah ba da wanda ya bauta masaniya da wanda ya bauta dutse bishiya ya ce su yi nan Allah ce wanda suka kira ni su yi nan sai su yi nan ƙaryanka fa baka kira Allah baka yi nan lahira ce nan kana iya zillewa ka shiga gurup inda ba naka ba to amma can ƙaryanka ne kawai kafan kama ina ma za su motsa su can din to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku je gun waɗanda kuka kira a duniyan ga su can ku je su sasanta muku yau ni kuma wanda suka kira ni su zo nan a ce bismillah mala a shiga aljanna ba ne kowa ma waje ma khalidan mukhalladan fillah ko kuma ku je to Eh, amma sai an tsaida muku hujja sai an tsaida mutane hujja a kawon da suka kira din to tunda ka san ma zai maka tambayar ka ce a'a ka taba gani na ka ce a'a mun taba haduwa ka ce a'a ka san gari na a'a ai sai ma ka san abu ya lalace kawai aka tambaye ka a'a ai ka san abu ya lalace shi kenan Allah ya ce ana aghna shuraka'i an shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce ni Allah na wadata na fi karfin ka yi wani abu ka hada ni da wani in kai wata ibada ka haɗa ni da wani a ciki Allah ce ni na yafe na cire hannuna na zare hannuna na barka da wancan ɗin, je ka kawai ya baka na fata an gani to shi kenan a ranar ne za a zo da kiristoci a zo da annabi isa da ke ya isa a an ta kulta wai sai ta faɗa ma waɗannan mutanen kiristocin nan su bulos su john su marcus din nan duk ga suna a jike kai ka gaya musu ittafizuni eh, zuni wa ummiya ne min duniya ku riƙe ni da babata a matsayin ababen bautan ku rika roƙona ku rika kaza kaza kai ka faɗa musu haka lokacin da na aike ka duniya qala subhanak Allah ka wuce haka ka fi ƙarfin haka an aqula ma laysa li bi haqqin bai dace a gare ni in faɗi abin da ban da haƙƙin faɗansa ba in kuntu qultuhu faqad alimta da Allah har in na faɗa musu ma ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi domin kai ka san abin da ke zuciya na makafi ma in furta wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke zuciyarka ba Allah innaka anta allamul ghuyub kai ne kawai masanin abin da ke koya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni dai na san a lokacin da nake raye ga abin da na faɗa musu sakon da ka ga musu ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi lokacin kuma na shaida na faɗa musu amma mata tawaffaita ni bayan ka ɗauki raina ya Allah bayan ka kashe ni to an tarraki ba alaihim kai kuma ka san abin da ya faru a gare su ya Allah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka ya Allah ka sulh in ka musu azaba bisa wannan abin da suka ya Allah ka yi musu adalci ka zalunce su ba wa in taghfir lahum in ka za ka gafarta musu to dama in naka antal gafuru rahim to Allah ya ce je ka kai hadha yawmu yanfa'u sadiqina Allah ce yau rana ce wanda mai gaskiya gaskiyar su ke amfana su ka je ma Allah da shirka ka ce ka kubuta ina gara da zunubai wanda ba su kai shirka ba fa ya gafiru ma duna zalika liman yasha ina fata an gane sai ka ce ku je wanda abin nan kuma karyanka ka bi mutum don bai san ka ba bai ganka ba wanda za ku tsaya kuna artabu kuna tsina juna su ne wanda ka biye musu a zamaninka su sanya ka je ka daki wannan ka yanka wannan ka kashe wannan yan banga din nan siyasa ka bi su su ka maka ka maye ka sha wai kuna boss ku boss fada ku ne kaza kaza su tura ku ku zai ku yi abin nan yan sanda ba zai kama ka ba a'a lauya manasu su ne a'a ss mana su ne menene kana zuwa kana cin zarafin mutane kana abin nan to shine in an je lahira qala du'afa'u lil ladina takbaru inna kunna lakum taba'an sai su waɗannan madiyan sai su cewa manyan to da a duniya fa ku muke bi ku ne komai namu to lahira fa abun ya ɓaci mana fa hal antum mu'minuna anna min azabillahi min shay nan ma da Allah za ku iya tsaya mana daga azabar Allah nan yanda kuke tsaya mana a duniya ƙaryan dan sanda ya taba mu ƙaryan ƙaryan kotu ya kama mu nan ma lahira za iya mana ce kai daga nan fa za su kai mu ma fa da muna kan shiryen da mun shiryar da ku to ya oga za ka mun haka kuma yake kai ba wani oga ka ana kada ka da ka ja mun matsala ai ta tsine wa juna ai ta tsine wa juna Allah ce kulle ma da kala ummatun la'anat ukhtaha kananan mabiyan su ce ya Allah wannan su ne suka samu a duk abin da za a mana a musu dogul sai su ce ka ka ji ku daidai za a mana ni na sa ka dole ka bi to shedan sai ya zo ce kai inna allaha wa'adakum wa'ada alhaqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah muku alkawarin gaskiya ne kuma na shigo na muku na na ƙarya ba sai bai amfane ku ba na muku ku tsaya kuna zagin juna kuna cacan baki a haƙura a shiga wutan kawai in ji a ji ɗaya a shiga wutan kawai amma an zaji juna adla kuma an shiga wutan ta haka za a yi sai fa in tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta bihim wa kama tabarra'u minna kadhalika yurihimu allahu a'malahum hasaratin alayhim wa ma hum bi minan nar su roƙi Allah su ce ya Allah mun roƙe ka a sake mai da mu duniyan nan don Allah Allah a mai da mu duniyan nan yanda za mu yi waɗannan matsiyaka ogogin mu da yau suka mance da mu wai ba su san mu ba a daɗa mai da mu duniya su ga yadda za mu in ji mabiya fa ta haka za a tafi ba wanda zai amfane ka a ranar sai Allah kawai a daina yaudara wani mutum ya sa wani rawani ya sa ta alkyabba ya kira ka wai shi kaza ne naka kawai ba dangantakan uwa balle na uba masu dangantakan ma Allah yake fa idza nufiqa fi suri fala hum yau mai idhin wala a aje lahira kaga uba mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi kaga da ya guje wa mahaifinsa mahaifi ya guje wa ɗa wanda duk wani bala'i anan za su iya rabuwa da kuwa da waɗannan amma kaga sun guje wa juna kai ce wai kana da wani kawai wancan da kake takama da shi fa matan shi ta hango shi ta gudu dan shi ya hange shi ya gudu ya kauce mai shi ma ya kauce a dan shi amma kai kana dan kana jiran shi wannan tsamsul basirati kenan wal khuzlani wato wannan bacewa ne toshewan basira to a ranar duk wanda ka kira in ba Allah ba zai ce ba ni ba kai ban san da kai ba suratul ahqaf ka je ka duba aya ka duba sharhinta wal qa'il Allah ya sake cewa waja'alu lillahi andadan ne ko ina jin waja'alu ne ko kuma waja'ala ne kar ku taba wadda eto eh, waja'ala lillahi andadan Allah zai kawo mutumin da ya kira wani Allah gobe kiyama ya sanya kishiya ga Allah ya ta kiran shi za a kawo shi za a kawo su liyudillu an sabilihi ko domin su ɓadda mutane daga bin tafarkin Allah mutane ne za su gayyato wani mutum su zo su ajiye shi ya ce ku bi wannan wali ne ku roƙe shi ku nemi taimako da shi mutane ne za su invite wani su ajiye mutane domin su datse sauran mutane daga roƙon Allah su maida su roƙon wannan mutumin to za a kawo su sai a ce mata tamatta bi kufrika ƙalilan. duk masu irin wannan Allah ce ku je ku ji daɗin kafurcin ku ku je ku yi ta kafurcin ku kuna samun abin duniya da shi ku je a maɗan jin daɗin da kuke samun ɗan kaɗan ne innaka min ashabin na Allah ke sai ɗan wuta ne ku je ku duk abin da za a ba ku a duniyan nan su don su tara duk waɗannan da suke ajiye mutane kiristoci akan yeso pasto menene su menene duk don su ci kuɗin su ne su ma da suke ta shehunai kaza duk don su ci kuɗi ne duk don su ci kuɗi ne kawai Allah ce ku je ku yi ta ɗan jin daɗin da kuke samu ɗin amma ƙalilan fa na ɗan lokaci kaɗan innaka min ashabin nar Allah ce kai ɗan wuta ne wal ka duba suratul zumar a can Allah ya sake cewa qul ara'aytakum ni shin ba gani ne in atakum azabullahi ko masu kiran waɗansu Allah nan kuna kiran waliye kuna kiran waɗannan shehun idan wani bala'i ya taso da bala'i ya taso fa kada wai ali ali ali Allah ce shin ba gani kai in atakum azabullahi idan wata azaba ta Allah ta taso muku haka au atatkum sa'atu ko alkiyaman ma ta fada muku a lokaci daya kamar yadda Allah ce la ta'atikum illa barta ba za ta zo muku ba sai dai bisa bazata Allah ki ni ka a ghairan lahi tad'una wani Allah za ku kira in kuntum sadiqin wani Allah za ku kira in kuntum sadiqin ka san ma fa ba mai bala'in rikiciya da tsoron azaba da bala'i da musiba irin mai saba Allah wallahi tallahi duk wani mai saba wa Allah mai mutunci Allah da Allah ya jira da wai Allah na sannan in ka ji a su yawa ai Allah na ai Allah na ba wanda ya kai shi rikica da tsoro saboda ya san bai taɓa komai ba dama Allah ya ce ƙaryanku in kuka ga wata azaba Allah ce har cikin zuciyarsu ba sa taɓa tunan wani bal iyahu tad'una Allah suke kira fa yakshifu ma tad'una ilai sai kaga Allah ya yaye abinda kuke kuka kira Allah ya yaye muku shi in sha'a ma in ga dama Watan tansawna ma shirkun, ranar za ku manta da duk wani shirka duk waɗanda da kuke shirka kuke haɗa da su Allah ce ranan in alkiyama ta taso ko wani bala'i na girgizan kasa in ya taso na alkiyama Allah ce wallahi ƙaryan mutum ya tuna abin da da yake kiran nan ya ce ranan Allah kawai zai dosa a ranar da kiran ba zai amfani ba Allah ubangi ya rufa mana asiri tabbatar da mu akan gaskiya nuna mana gaskiya gaskiya ke ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ke ba mu ikon kauce innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh